Yanzu dai darajar Naira na ƙara samun tagomashi duba da yadda farashin dala ke ƙasa-ƙasa. A Najeriya, 'yan kasuwa na alakanta tashin hauhawar farashin kayayyaki bisa tashin farashin dala. ko yanzu da farashin dalar ke rikitowa za a ga saukar farashin kayayyaki tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki abubakar ali a zahiri yana da goya saboda har yanzu yawancin kayayyakin da ake da su da ake sayarwa kayayyaki ne wanda aka shigo da su ko ake shigo da su daga kasashen waje dan wannan sati daya biyu ya sauko ba tabbas kan cewa za a iya a ci gaba da wannan wato sauko wannan da yi saboda haka in akwai wasi-wasi a shanin kasuwanci to za ka ga mutane za su tsaya da suke amma idan aka samu dogon lokaci ce aka yi wannan dola din ta ringa gangarwa abubuwan nan za su zo su kamance kenan su samu sauki amma ba a gaggawa ba dan sati biyu sati uku dola ta sauko na ce kaya ya fara faɗawa wannan ba ba ta faruwa Alhaji Isa sakatare ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa a arewa maso gabashin Najeriya mutane ba za su samu ainihin sauƙin kaya nan take a lokacin da mutane suke tsammani ba da zaran wato darajar dala ya faɗi darajar naira ya ƙaru. Ƙaruwar darajar naira da faɗuwar darajar dala zai kawo sauƙi a kasuwannin mu saboda yawan yawan kayayyakin da muke siyowa kayayyaki ne wanda muke sai mun canza dala muke siyo. To a halin yanzu kayayyakin da muka siyo wanda suka zama all stock sun can tukun ba su ƙare ba saboda haka wannan ba zai ba da daman nan take a ga ainihin irin sakamakon da faɗuwar dala zai bayar ba. Yan kwanakin baya dai darajar dalar ta haura naira ɗari biyar a kasuwar bayan fage ko a yau talata yaya farashin dala yake? abubakar sale umar dan hada hadar canji ne a kasuwar zamfo da ke nan abuja to a yau dai talata mun waye gari muna siyan dala amurka naira ɗari hudu da talatin muna kuma sai da ita naira ɗari hudu da talatin da biyar duba da yadda farashin dala ke kwan gaba kwan baya kuna sa ran za ta iya yin sama ko ƙasa me kuke hasashe? Ta harkar dala harka ce ta bukata. Idan an ce akwai bukata to gaskiya za ta iya yin sama idan kuma babu bukatar ta ba a neman ta haka to gaskiya shine za ka ga tana yin ƙasa haka. Anya wannan walwala da naira ke yi da kuma rikitawar da darajar dalar ke yi a halin yanzu ko abu ne mai ɗorewa ga masanin tattalin arziki Abubakar Ali. Hassan akwai gyara fa dala ai bata faɗi ba na farko tukun yaushe dalan tashi dalan nan fa an waye gari ana maganan naira ɗari biyu ɗari biyu da ashirin ya ringa tasowa har ya kai kusan ɗari biyar da wani abu. Dan ta sauko ɗari hudu wai ba wai darajar ne ya karu ko ne abu da farkon ma wannan faduwan ai bai kamata yi wannan faduwan ba in za a duba a zahiri kiman shi. Saboda haka kada ya gaggawan murna mafita fa a ƙasar nan mafita shine mu daina dogoro da kayan kasashen waje. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.